yau ba ku ne ku tambaya ba ni ne zan muku tambaya amma da Allah kowa ya buɗe zuciyar shi ba hankalin shi ba zuciyar shi zan ba ku abin ne in kun je ku duba shi na samu dama na kallon wata tasha da ake kira arewa sai na ga tallan wani abu da ake ba talla ba tallatu wa yana kiran shi top 10 wasu sun gane wanda nake nufi wannan ya sa na bibici tarihi don in tuno muku da wasu abubuwa tashar nbc ku je ku binciki tarihin kafata me yasa aka kafata an kafata don musulmi ne musulmi kuna haddace Kur'ani, an gano cewa ba a isa a ci mutuncinku ba inda kuna rike da magana allanku sai aka kafa wannan tashar asalin wacce aka kafa a london aka kafa ta in ban manta ba a shekarar 1991 lokacin da aka kafa ta aka rada mata suna ba a daɗe ba sai aka ɗauko ta daga london aka mai da cibiyarta ta zama tana dubai har yau tana dubai daga nan sai suka kalli cewa to ai ta samu karbuwa a ƙasashen musulmi sai aka bu mataki na sai aka buɗe nbc 2 aka buɗe 3 aka buɗe 4 aka buɗe 5 aka bude nbc max aka bude nbc bollywood aka bude nbc drama aka bude nbc action wannan tashoshin da na ambato maka yanzu in na tsaya iyakansu in kai magidanci ne akwai wacce ta yi daidai da programs inda ake sawa za ta ɗanshi lokacinka inda za ka kalla sai an sa program inda ya yi daidai da kai an kai yaro ne akwai nbc na cartoon an ke mace ce akwai nbc na bollywood wanda ake sa fina-finan india akwai nbc drama wanda ake sa musalsalat fina-finai waɗanda suke season film mace ko girki take zai iya konewa in tana kallon wannan abu bata damu ba ma'ana duk wani reshe na shekaru na ɗan musulmi ɗan musulmi sai da aka sa program wanda ya daidai da shi an yi yanzu shekaru kusan 20 ake nema amma sai suka ga haka su har yanzu takin mai ruwa yanzu an zo muku da arewa a ƙasarku a arewacinku da yaranku da yaranku an ce muku arewa ta ce amma abin da ake yadawa a ciki din naku ne ba naku ba wallahi wallahi ba naku bane wannan abin da na kalla guda daya sai ya bani tunani aka sa ni in daɗa bincika sai na ce to shikenan kenan lokacin da na duba sai aka ce min akwai programs da ake yi kamar su kwana 90 akwai kalan kowa daɗin kowa akwai sabon girki akwai su da yawa gidan ba da badamasi duk mutumin da yake da wannan dish a gidan shi ya san tashar na mai take haifarwa kusan yanzu ta danna cnbc a gidaje da dama me yasa saboda sun yi iya tunaninsu sun gano cewa nbc turanci ake yawanci ba kwajin turanci inda ake indiya ba kwajin me ake cewa so sakon nasu ya isa yadda suke so sun kashe kuɗin sun kashe amma abin yield ɗin da suke samu bai musu yadda suke so ba to sun canza tunanin cewa su kawo ta hausa sunna tv an ce an kasa rike ta dole suka mai da ita inda he an biya kuɗi to ita wannan waye ya rike ta ku tambayi kan kuma waye ya rike ta ita a abu ni ba ai na ce ba waye ya rike ta ita cewa ba kai ta kuce ta kuce wacce za ta gyara ku kenan sunna tv kun kasa rike ta amma wannan kuma waye yake rike da ita to abinda nake so in ce anan shine ba ma faɗa da kowa amma sai dai mu masu nasiha ne ya eh, matsayinka na musulmi idan ka bari aka yi amfani da kai wajen ɓata tarbiyyar waɗanda annabi ya bari kan tarbiyya ka shirya amsa tambaya gaban Allah ko nawa za a baka a yi amfani da kai da sunan kai an ce ma za a yi shiri ne ko wani abu da ya kama da haka amma a ƙarshe ɓata tarbiyyar al'ummar annabi za a yi wallahi ka shirya kana da kes gaban annabi a ranar tashin kiyama wannan ga dukkanin wanda ke da hannu da alhaki a kan wannan abin mu dawo da tunaninmu wallahi ba ma faɗa da kowa muna ba da shawara sai na biyu a iya abin da ya sa muka faɗa muku wannan magana shine mun riga mun sani cewa duk inda mutum yake hatta a ƙasa turai akwai rayuwar ɗan adam da kake gani akwai wasu stages guda biyu waɗanda suna da hatsari sosai kaga daga lokacin da aka ce ma yaro ya shekara goma sha ɗaya sha biyu zuwa ya kai shekara sha tara wannan shekaru ne masu hatsarin gaske suna da hatsari sosai shekaru ne wanda za ka ga yaro yana fito na fito da mahaifin shi da mahaifin shi to a irin wannan shekarun an kawo wata gasa cewa za a dinga nuna haska wasu matasa 'yan shekara goma sha mawaka ne yanzu waka ita ce abin da ake ji da ita waye a cikin mutane goma waka shi ta fata kowanne matasa wannan matasan yaran hausawa ne musulmi wallahi na faɗi na maimaita ba faɗa muke da ku ba ba faɗa muke da ku ba amma muna sauke nauyi ne muna sauke nauyi ne ɗan kun ji kun saurara kun bi wallahi san ku muke shi ya sa muka faɗa muku don haka ni na sani kai ma kai tunani duk lokacin da ya zamto cewa ɗanka yana kallon wannan abin ka sani tunanin shi zai zama ya juya ba haddan ƙur'ani ba ne yanzu a gaban shi ya za a yanzu shi ma ya shiga wannan jerin goma ɗin nan har wata ran ya zama shi ne na ɗaya cikin mawaka tunanin shi zuciya shi inda za ta ke sai na biyu duk malaman tarbiyya sun tabbatar da cewa ita zuciya da kake gani lokacin da yaro yake karami har ya girma har ya mutu kullum ɗaliba ce zuce shi neman abubuwa take kullum to a lokacin da yaron ka yake bukatan ilimin addini ya shiga zuciyar shi ya samu wurin zama a lokacin kuma an kawo waka an kawo shirye-shiryen fina-finai idan ya zamto cewa waka ta riga ta shiga su, ran da karatun qur'ani ka zo ake kokarin ya shiga ina zai shiga daga wannan abin yana da hatsari sosai mu kula a nan ni da ku duk ba abin da za mu iya in ba irin wannan ba amma ya ku yan uwanmu waɗanda suke da alhaki game da wannan abin ku lura da illa wannan abin domin idan har ba a kula ba shekaru biyar masu zuwa tarbiyya Ku sai dai la haula wala wata, mu kula da kyau babu yadda za a ce kowa ya cire wannan abin a gidan shi ba zai ma yiwu wannan amma dai lallai kowa ya kula kowa ya kula Allah ya taimake mu Allah ka zama shaida mun isar kuma ku zama shaida mun isar assalamu alaikum